mun yi bayanin cewa an karfi zazar na ƙurashi ƙurashawa ba su zauna ba sun kokarin saduwa da mutanen madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na hijira domin dai ba za su kare manzon Allah ba suna nan da fitina da suka fara gaba ya da shi a makka ya dawo madinan suka ba su kare shi ba mun so su kare kuma Abdullahi bin Ubangiji bin Salul wanda ya kafa da masallacin manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abin da suka bashi na tsoro ko da yake su manzo ta ko kore shi ko kuma kike shi ke su gaba daya har ya shirka wurin training dan ai cikin mutane a cikin da Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba shi wurin na musu nasiha ta kawai amma shi haka da bin kuma yana nan lera da alaka da shi mun je Iran azimatu qadi an al-masjid al-haram أبو جهل يعني من هذا ابن معاذ عمر عطال ابن معاذ كما يتعلم شيء شيء ما لا تحني لديه يا عمام ونحن نحديث بالأساس في جائن جاء ما وكون كان كل شهر حيث يتعلم عن الله سو هذا الشيء مصارا كتبا قريش تحجي المهدرين قريش أبايا سوء كدوان جمهور مدينة bangaren kafirai ta haka na kira ba samu ba kuma bangaren kafirin kuma sai su da gana? barazana yadda da kwarishin kanar ta hata jiku ala sharrin kashe min hala kwarishawa kuma sun yi azuma sun yi himma da wani sharri wanda ya fi wanda ya gabata wata da hukumar mulki ya mutu da kudari ka bayi alal mutumina sun fara tunanin su tsaya da kansu su ce su jama da mutumina don mutanen kudina ba su da wannan fata وخاصة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الإمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيا تتمسك في قال يد الناس في شكل مسجد ولم يكن هذا مجرد وهم wannan yake wannan ba wahami ne inuwa ne ba au ko wani wabinan kiyali kiyal shi ne dodon kudunan yan abinan za a abinan da waham shi himuwa ya halitta shi ba ba za a ga masu irin masu cikin mutum ya ce ko so su ba ka su ka a ba ya hau da ko ko kama da wuce ba ya ce ne ya ce ya ne ya ce duka ido kazal to ba wai timuwa ido ba a kika suke sun gano waɗansu da su sha ba kuma ta aiki ne wani kasa da ga kuciya ba su tunanin kai da kanka ba ko da ba wai timuwa su tunanin su ya kai ya kai ga lalle a cikin madina a yankin da kan kuma da ta wakilai فقد أكلم يا رسول الله صلى الله ta وآله وسلم من خير قريش

ko in shi da a ya gano markacin nasu ba wahami ba ne ba kuma yi ba ne ba wai ruhu ne ko bayanin cikin ciki ai ta ba a ba ai ba ai daga ciki ko koran da ne koyo garin mutum ne wa ba suka yi ba da su ba ba ne أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المدينة التي يعني أنا شعال لك على مرحلة التي صلى الله عليه وسلم يا إبيرة يا إبيرة كان في الوجود المدينة الشيء قال ليس رجلا صالحا من أصحابي على الليلة إنما شجاع اتباع الطعمون مكين في ya gajin gidan da da wani da dare samun duka bashi domin da rana suna fama da duka shi gari da dare kuma baya kaci ke na ma dai da a ce samu wani mutumin ciki ya gari gari shi wannan shi yanzu ke wannan kai ka shi gidan tsoron da manzon sallam yake ba gidan ba ne ku ji kamar ya fara damun shi da rana aiki dare ba bacci ba ta yi sun samu matsala ana ka da cikin kai ma na hannu kazari ana cikin hali a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka hash ashatu bilabi muka yi ta kaushi ko tsaya kaya na makami da kashi kasha shi ne kamar tako makami motsin motsin makami kashi kasha bilabi فقال من هذا موسي المكامي قال تعبنا الوقاص تعبنا الوقاص فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء بكم قال ايش متكرين جاء لهم مكامي وقال ايش وقع فينا في خوف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا ظنان كان الجنس بيشتغل كان عبد الله على هذا wani manzo Allah a fashi a haka ba yi ba na eh, kirki da su kirki da adili ba na wasa ba ne an bar gidan manzo Allah haka na. nan zuciya da bani da ba da haka nan to da ka bin shawarar kowa ba an za da tafi bi na tafi ya shi shi ma na da su babu awal banko shi farkon da fara hadisi bismillah wannan zai haɗi yanzu mu shekar da suka kuka ba mai harin bismillah shi ne Allah ne wanda ya kare shi ne sa'ad da ma biyu wa

ولم تكن هذه الثلاثة مختلفة في بعض الليالي ما لم يشتغل القرآن صلى الله عليه وآله وسلم وعن يسرع وصفانك وصفا وكان ذلك أيضا مستمر شيء قبعك هل تقبل قرن وقد روى عن عائشة رضي الله عنها قالت من كان شفاك الشمسري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله يعصمك من الناس آية تحوك الله شيء والله يعصمك من الناس أنت زكة من كان الشر المتين سوى مسلم؟

to ni in ba haka ba yanzu ban san Allah ta sallam me yi musu tare a cikin wannan azaba shi ne yi sai ka ji da ka kuma magana da shi ne ba kuma ne a ce shi da adalci ba ko ba ka shi da adalci ba ba kuma shi ya kuma shi ba shi ya huta to a cikin da a duk da ke a duniya wannan yana da tasiri mai gaba da ake cikin ba ka iyayen sun na يعني أخرج رسول الله بعضه من الكبة واصل وقال يا أيها الناس يا كتار مطلع انطلقوا أني فقد عصمني الله عز وجل هو يجي كده Allah ya riga ya tsare ni cewa Allah ya ce wallahu ya'fu min Allah zai tsare shi ولم يكن الخبر مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى عند يقدر مدينه روايات كثيره من الله بل كان يحدث بالمسلمين كافه مسلمين كافه fatawa ubay ibn kafin ubay dan kab yace lamma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asbahu ashabu al madina lokacin da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo garin madina da shi da sahabbansa hawat umul ansar mutanen madina suke musu makoki ramatul arabu an kausin wahidati larabawa suka harbe su da guda wato duka sun kofa shi kusan larabawa ta ɗaya sun ce cikin haka ko ba wasu jagoranci wannan halin kan kudai abin da kwaishawa da dukkan nan a ko a ɗinki ga su a wuri guda ko a jihar shi ne ramarko al'arab an kausi wahidatu wa kanu la da illa shikilai saboda haka sahabbai ga mutum za su kwanta kowa da makamin shi wala su duku na yin shi da mutum yawa ya ce su ya su kofin shi a karɓe an kuci da kori ga kanta dole su ci su da kori ya yi na takobi ga ba sa kunci haka nan ba sa tashi haka nan kanci a'a mutum ne suke kori lafi mutum wani malami wani malami ya fi shiga goma da rufa wanda ya ji makarantar da ke a wanda ya ce da kuma wani ne ta da bayani shi da kan kuma yake tare da shi ya za tsaro ku cikin kowa ba kowa kore za ka daga aji shi a abin da ke tsari ne da shawabi a gane ne ko alƙalmi da shi ko sauraro shi da alƙalmi sun karka shi zuwa ƙarshen da abinci na aiki da manzara sallama da bashi mu je a abin a tafi da